Hausawa Top TV tashar al'umma. Ina lillahi, dattijan jarumin nan na cikin masana'antar Kannywood wanda kuka fi sani da tayar fage ya kuma jawo kansu zagi inda ya yi wani bidiyo shi da wasu 'yan mata inda yake rawa. Inda idan ba za ku manta ba, a kwanakin baya da suka wuce ma ya sha zagi gami da suka gami da wata rawa da yi wadda ko saurayi ba zai iya wannan rawar ba. a mazauninsa na dattijo bai kamata ya irin wannan ba gare wannan rawa da shi eh, eh, eh, fito dangi iku taho yo da

shi yasa ake zagin 'yan masana'antar kanewar gani da tsine masu inda wasu ma idan suka tashi magana suke cewa ai kwata-kwata babu mutum ko ɗaya na gari a cikin masana'antar kanewar duba da irin abubuwan da ake aiwatarwa yanzu dai ka duba irin wannan abu da tahir fage wanda a matsayinsa na dattijo bai kamata a ce yayi irin wannan abu ba. A masana'antar Kano ɗin baki ɗaya babu wani dattijo ma da yake yin irin wannan zubar da mutuncin kamar sa, don a kwanakin baya wata rawa da yi babu shakka a gidan gala ta tasharwa da mutane hankali saboda irin yadda yake dattijo, rawar da ya yi kai ka ce irin ɗan mazarin nan ne wani saurayi a gidan gala. Wannan ce ta sanya wasu suke ganin cewar ai duka 'yan Kannywood haka suke da har dattijai ma irin su tayar Fage za su iya irin wannan rawa to babu shakka ma dan samarin ciki sun yi wani abu ai ba wani abu ne ba. Babu shakka kamata yi idan mutum ya girma ya sanya girma ya daina zubar da mutuncinsa. Babu shakka a wannan lokaci malamai ma sun tofa albarkacin bakinsu a dangane da wannan abu da ya yi. Kuma a yanzu ba wani abu ake yi wa ba illa kuɗi. kuɗi kar ya sa mutum ya zubar da mutuncinsa babu shakka neman kuɗi kar ya sa mutum ya ringa bin wata hauka ta san ransa domin kuwa wannan rawa da ta fage tabbas duk wani ɗan uwansa ba zai ji daɗin wannan rawa ba shi yasa wasu ke tambaya shin anya ko yana da 'ya'ya ko ba shi da 'ya'ya har yake aiwatar da irin wannan abun Allah ubangiji ya shirye mu shirin addinin musulunci ya tsare mu wato daga san zuciyar bin san zuciyar mu amin shine ta zo tana damuwa yanzu wai ta yi nadama yanzu ita a rayuwarta ba ta taɓa auren musulmi ba a rayuwarta ba ta taɓa haihuwar musulmi ba kenan wace irin rayuwa ta samu kanta yanzu kuma ba musulmin da zai aure ta shi ta zo neman shawara da tattauna yaya kaza kaza abin da yake da ciwo shi ne a nan ƙasa hausa dai jama'a ba ɗan da ya tashi ya lalace wanda manya ba su zaunar da shi sun nuna mai ba a nan ƙasa hausa duk wanda kuka gan shi ya lalace to an samu dattawa ko malamai ko iyaye sun zaunar da shi sun nuna mai amma a lokacin sai yana jin a shi ya san he knows his ways ya san yadda zai kakkauce duk haɗarin da ake hange rayuwa kamar ƙwaro ne jama'a da yake akan ƙwarya da ya ga ka gan shi sai ɗauka da gudu sai nan gefen ƙwarya da ka juya tafa haka rayuwa take maka so da haka matasa in aka ce kar ku yi kaza ku tsaya ku duba ku gani waye ce kar ka yi mahaifinka ne mahaifiyarka ce malaminka dattawan gari duk kare na su to ya za a yi da kai sai a barka shikenan Gani yan drama nawa ne suka yi aure suka iya zaman aure tun daga na kudanci har na arewaci guda nawa ne suka yi aure suka iya zaman aure duk wadda ka ganta ka aure ta saboda kaga ta yi wata kisisi na ta yi wani ado ta yi wani kaza in ta zo gidanka irin wannan za ta shirya ma bayan lokaci ta tarwatsa gidan naka shikenan ya bugo ta shikenan wata sai ta ce ai dai ta ma taɓa yin auren shikenan wasu ma ba su taɓa yi ba in ta koma darekta ko producer na fim din ba ruwan shi da ita saboda yanzu in an sa ta a fim ma fim din zai baci sai dai a ce hajiya e za ki yadda a sa miki farin gashi saboda ki fito a mama sai ta ce a Darekta e eh, ni in kuma in ce a to ai Hajiya yanzu ki duba yan shekara sha shida shida ke shekara ke talatin kuma muka sa ki ke ce ai za mu yi asarar kuɗin ba za a siya ba kuɗi ke nema da ke dama kawai wallahi ku yi a hankali da haka duk nan da ya tashi arewa ko yadda ta tashi arewa mu 'ya'yan dattawa ne kuma mu 'ya'yan malamai ne ba a ganin mutum ya lalace a anguwa wallahi a sa mishi ido saboda ke da kike ji na a yanzu kina wanka kina kwalisa kina fita wallahi ki rufa kanki asiri za su kai ki su baro ki ne bayan lokaci baki da amfani kowa san dr chima chikwai